يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك Allah cikin kwansa yau muna ranar sha ɗaya daren sha biyu ga watan tara watan Ramadan shekara ta dubu da hudu talatin da takwas da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma don fahimtar abin da suka kunsa muna nan cikin suratul anfal inda a karatunmu da ya gabata muka tsaya a kan aya ta hamsin da uku yau kuma za mu karanta daga aya ta hamsin da hudu zuwa aya ta hamsin da bakwai kamar da muka saba kafin bayani a kan ayoyi mukan saurari karatun bakinsu malam bismillah أعوذ بالله بسم الله

سبب للسوى كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين fassara ولا آية a ألا يتي ya ce kadabi ali fir'aun abin waɗannan kafirai a game da kafircin da suke mana kafircin da mutanen makka suke yi yanayin al'adarsu ta irin wannan zubi na kafirci kamar wato yanayin jama'ar fir'auna kuma kamar yanayin waɗanda suka karyata ayoyin ubangijinsu ne da aka aiko manzanni da shi daga cikin al'ummu waɗanda suka gabaci fir'auna da kuma waɗanda suka gabaci wannan al'umma ta mu ta manzo sallallahu alaihi wasallam zubin nasu ya zama iri ɗaya su shigen al'ada ɗaya allah subhanahu wata'ala yake cewa fa a ahlaknahu don haka sai muka halaka su بذنوبهم saboda zunubansu saboda laifukansu laifukan da suke aikatawa su suka jawo ubangiji subhanahu wata'ala ya halakar da su yake cewa wa na ala fir'aun cikin irin salo salon halakarwar da muka yi musu su mutanen fir'auna Allah ya ce sai muka nutsar da su a cikin ruwa wa na. ala fir'auna muka dilmiyar muka nutsar da jama'ar fir'auna Allah ya ce wa kullun Kano zalimin kowanne daga cikin waɗannan al'ummu da suka gabata suna masu saba wa Allah da ƙaryata ayoyinsa Allah yake cewa sun kasance azzalumai ne sun cuci kawunansu da kafircin da suke sun cuci kawunansu da ta manzannin da suke fasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu ala ya ce ka dabi ali fir'auna wallazina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum har inda Allah ya ce wa kullun kanu kafirin zalimin wa kullun kanu zalimin malamai ke cewa ya yawaita cikin littafin alkur'ani ana ambata sunan abbalin macuci akan wanda yake kafiri mushiriki, saboda asalin kalmar zalunci abin take nufi sanya abu a wurin da bai dace ba ɗauke abu daga inda ya cancance shi a mayar da shi inda bai dace da shi ba idan mutum ya haka ya yi zalunci ya zama ba shi da adalci misali allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci kowa da komai ya isa da kowa da komai yake arzuta kowa da komai shi ne kadai ya cancanta a bauta masa bauta haƙƙinsa ce ba haƙƙin wani daga cikin bayansa ba ne to yayin da wani ya ɗauki haƙƙin allah na bauta ya aiwatar da shi ga wani Allah ya ɗauke abin da ya dace daga inda ya dace ya kai shi inda bai dace ba abin da ya dace bautar Allah a yi ta ga Allah ba a kai ta ga wani Allah ba to yayin mutum ya haka ya yi zalunci haka kuma idan aka ce wannan abin na wane ne ba na wane ba ne sai ka ɗauke shi daga wani nan ne shi sai ka kai wa wani can wanda ba nasa ba idan kai haka ka yi zalunci saboda haka na bauta da muke misali da shi zalunci ne da yake da alaka da haƙƙin ubangiji na abin da ya shafi kuma kayan wani ka ɗauka ka ba wani ba tare da yarjewarsa ba shi kuma wannan ɓangaren saɓo ne da zalunci da akan samu tsakanin bayi to allah subhanahu ta'ala. yana ambata sunan azzalimi da dama a cikin alkur'ani akan wanda yake kafiri mushriki saboda shi ma azzalimi ya ɗauki haƙƙin Allah na bauta ya aiwatar da shi ga wani Allah ba Allah saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kullun kanu zalimin dukkaninsu da mutanen fir'auna da waɗanda suka gabaci fir'auna waɗanda suka karyata ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya halakar da su Allah ya ce baki ɗayan su kowanne azzalimi me ake nufi da azzalimi kowanne kafiri ne mai shirka da Allah domin ya ɗauki haƙƙin Allah ya aiwatar da wani Allah sannan daga cikin ayoyi da suke tafiya daidai da tsarin ƙarshen wannan aya suke wa kullun kanu zalimin akwai faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul baqara aya ta 254 Allah subhanahu wata'ala ya ce wal kafiruna hum zalimun kafirai su ne tsantsa azalimai domin su suka fi kowa girman zalunci tunda da har suke daukan haƙƙin Allah su bayar da shi ga wani Allah to nan ba ka ga an kira kafirai da cewar su azzalimai ne macuta ne har wa yau Allah subhanahu wata'ala cikin suratu Yunus aya ta 106 yana cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin Allah yake cewa kada kada ka kira wani wanda ba Allah wanda yake koma bayan Allah wanda ba zai amfane ka da komai ba bai kuma isa ya cutar da kai komai ba in ku ka kuskura ka aikata haka ma'ana ka kirayi wani Allah ba Allah ba da ba zai amfane ka ba zai cutar da kai ba ka aiwatar da ibada gare shi bayan bai cancanci abauta masa ba Allah ce fa innaka idan min adh to kai a wannan yanayi da wannan hali ka zama azzalimi macuci mu ka ɗauki haƙƙin Allah ka aiwatar ga wani Allah haka cikin suratul luqman a wazantar wadda luqmanul hakim ya waɗansa yana cewa da shi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kai ɗana kada ka kuskura kai tarayya da Allah haƙiƙa haɗa Allah da wani cikin bauta zalunci ne mai girma da ba sama da shi mai yin sako a zalimi saboda haka Allah su subhanahu Ta'ala a cikin alkur'ani gurare da dama yana kiran kafar mashirkai da sunan azalimai, saboda girman zaluncin da suke na aiwatar da ibadarsa ga sa sai abinda wannan aya take koyar da mu wannan aya tana da mu da bayani akan tabbatar mana da tsarin Allah subhanahu ta'ala da sunnarsa game da kafirai cewa duk sanda suka tafi suka gudana akan al'adar mummuna da suke kai ta ƙaryata ayoyin Allah da kafircewa addininsa shi kuma Allah zai bi da su ta salon kama su halakar da su ifata-fata da su wannan tsari ne na ubangiji akan kangararrun bayan da suke saba masa sannan wannan aya ta kare mu da cewa duk kafiri zalimi macuci ne mai girman zalunci saboda yana daukan haƙƙin Allah ya aiwatar ga wannan Allah bayan haka sai Allah subhanahu ala ya ce inna Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da cewa inna sharra dawabi inda Allah alladhina kafaru fahum la yu'minun ma'anar wannan aya a takaice hakika mafi sharrin mai tattaki a ban ƙasa mafiya sharrin waɗanda suke tafiya a ban ƙasa inda Allah a gurin Allah Allah ya ce Allah zai na kafar su ne kafirai kafiran da suka rayu suna bin wa Allah suna kin ba da gaskiya da shi sai suka fi kowa sharri cikin masu tattakawa da kaiwa da kawowa da tafiya a ban ƙasa yanayinsu yanayin dabbobi da ke tattakawa Allah subhanahu wata'ala yake cewa fahim la yu'minun su ira-iran waɗanda suka yi nisa a cikin kafirci ba za su ba da gaskiya da Allah ba da haka duk yadda kai da su sai sun yi kafircin to da ka ba sa ɗayanta Allah subhanahu wata'ala da bauta ba sa ba da gaskiya da manzanninsa ba kuma sabon dokokin addini wannan shine abin da suke kai fasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna wa dawabi inda Allah haƙiƙa mafiya sharrin dabbobi masu tattaki a ban ƙasa a gurin Allah su ne waɗanda suka kafirta malam muhammad bin ali shaukani Allah ji ƙasa da rahama yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanya kafirai a matsayin mafiya sharrin dabbobi ba mafiya sharrin mutane ba ya yi haka don nuni ga cewa kafiran da suke kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala sun wato salibe kansu daga mutuntaka sun zare kawunansu sun fidda kawunansu daga cikin abin da Allah isu na ɗabi'ar mutane waɗanda suke hankalta al'amura da sanin ya kamata su da kuma sanin abin da bai dace ba su kauce masa sai shiga jinsin wasu mutane su ne dabbobi daga nau'o'in dabbobi da ake da irin su jaki kare doki alade kura da makamantansu sun cusa kansu cikin waɗannan sun zare kawunansu daga cikin bayan allah mutane da allah ya ce wa laƙad karramna bani adam martaba 'ya'yan adam mutane a cikin abubuwan da muka halitta suna da daraja ta musamman ku sun fitar da kansu daga wannan rukuni sun cusa kansu cikin rukunin dabbobi me yasa saboda rashin ratayuwar zukatansu zuwa ga abin da aka shiryar da su zuwa ga shi na su sani cewar Allah ne kaɗai cancanta abauta masa bai halatta abauta wani Allah ba Allah ba wannan salo da Allah subhanahu wata'ala ya yi a wannan aya na sanar da cewa waɗanda suke karyata ayoyinsa kafirai suke wato ainihin bautar waninsa su ne mafiya sharrin dabbobin da ke tattakawa a ban ƙasa ya faɗi irin wannan bayani inda Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul furqan yana cewa ara aita man ittakhadha ilahahu hawa shin baka ga wanda ya riki abin bautarsa son zuciyarsa ba a fa'anta ta kuno alaihi wakila shin ka za ka iya zamar masa mai tsaya masa majibinci wanda za ka wato ainihin tafi da al'amuransa ko kuma shige masa gaba Allah ce am tahsab anna aktharahum yasma'un aw yaqilun ko kana zaton mafi yawanci suna mafi yawancin su suna ji irin jin da zai musu amfani auya filon ko ko suna hankaltar abubuwa gwargwadon yadda abubuwan suke allah ya ce inhum illa kal an'am a'a su kan ba wasu bane illa face kamar yanayin dabbobi da kasani balhum bal hum sabila allah ya ce kai sun fi dabbobi ma wa hanya saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana kallon yana hukunci yana zartar da cewa duk bawan da ya rayu yana kafirci kare ta manzanni bai bautar Allah to da shi da dabba duk daya ya ma fi dabba wulaƙanta, domin ita dabba dama ba dora mata bautar ba ba a ba ta irin hankalin da aka bashi amma sai ga shi da aka dora masa bautar kuma aka bashi hankalin da ya sha bamban nasu ya riki ɗaya na yin abin da su ne aka sani da wannan ba shi ba sai abinda wannan aya take kodin da mu wannan aya tana sanar da mu cewa a cikin halittun Allah subhanahu ta'ala babu ya sharri irin wanda zai mutu yana kan kafirci wanda ya mutu yana kafirci bai tuba daga abin da yake na kafirci ba waɗannan su ne ya sharrin halittun Allah Allah ka kiyaye bayan haka Allah subhanahu ta'ala ya ce الذين عاهدت منهم ثم ينتهون عهدهم في كل مرة وهم لا يشعرون الله سبحانه وتعالى يسير بلا سوى الذين آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فترى wannan آية a takaice Allah yana cewa batun waɗanda yake su ne mafiya sharrin dabbobi da masu tattakawa a ban ƙasa su ne waɗanda suka kafarta to sai yake cewa shi gaban bayani a kansu allazina ahadda minhu daga cikinsu akwai waɗanda kai alkawari da su daga cikin mafiya sharrin bayan can akwai yahudawa waɗanda suka yi alkawari da kai da su kai alkawari da su Shi ne allarina a minhu Allah ce summa a hadahu. sannan sai gashi daga baya suna dawa su warware alkawarin da suka yi da kai sun yi alkawari da kai cewa ba za su yaƙe ka ba ba kuma za su taimaka wani ya yaƙe ka ba amma sai ga shi suna warware to wannan alkawarin da kai da su suka warware alama ce daga alamomin yadda ake gane mafiya sharrin bayi a gurin Allah a ran ƙasa su ne masu alkawari da manzan Allah da yake wakiltar Allah wajen isar da saƙon Allah da bayanan abin da Allah yake so a yi amma su warware alkawarin kamar sun warware alkawari da Allah to alama ce ga gagaruma daga cikin alamomin su mafiya muni Allah subhanahu wata'ala yake cewa warware alkawarin da suke yi ke kulle duk sanda aka alkawari da su a duk karo sai sun rusa ba wai wani lokaci ne ban da wani lokaci ba ya zama masu ɗabi'a halayya su ce su warware alkawari kuma haka suke har yanzu ba sauyawa suka yi shi za ka je a yaƙinsu da falastinawa a ce an zauna don a sulhunta an cimma yarjejeniya kaza ana tashi daga gurin yarjejeniyar za su je su farma wato falastinu su fata fata da sai ka saki jiki da cewa ai an yi alkawari a za a ta wuta ko sai ka ja buɗe wuta fiye da yadda ake da sai an ce an yi alkawari babu kai hari a guraren makarantu ko kuma wani gurin kasuwanci ko kaza kaza kuna barin gurin kun gama wannan magana sai ka ji an je an darawa makaranta kaza in fata fata wadda suke ko wani abin da ya kama da haka to haka tsarin su yake akan wannan tsari suke tafiya Allah ya ce duk sanda ka alƙawari da su sai sun warware me yasa yace wahum la yattaqu su tsarin su ba sa tsoron Allah dama tsoron Allah ne yake sa ka ji tsoron kakkai ba daidai ba kada ka haɗu da shi ya azabtar da tsoron Allah ne yake sa ka yi abin da yake ayi idan ka dace da samun rahamas to su ba su da wani wannan rashin tsoron Allah shine umul aba'isin da suka zama duk sanda suka alƙawari sai sun warware sannan da Allah ya ce wahum la yattaqun wasu suka ce abin nufi ba sa tsoron Allah subhanahu wata'ala ko kuma ba sa tsoron sa kafa su shure alƙawari ba sa tsoron su fata-fata da abin da aka yi su alƙawari su ƙi cikawa fasara wannan aya a fayyace da balabai suka yi ƙarin bayani da Allah subhanahu wata'ala ya ce allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum malamai na cewa an ce al'ahadu abinda ake nufi da shi dukkan wani abu da aka karfafa kuma ya zama bai halatta a warware shi ba daga yadda aka karfafe shi aka kulla shi ake cewa alkawari ku yi abu da mutum ce to mu haɗu guri kaza kaffa in zo baka zo ba a'a kaffa ka ce ka za ka tar da ni in ban riga ka ba to ba za ka riga ni ko ba zo tare ko kuma riga ka amma batun ma ka ce ban zo babu ita ka jaddada ya jaddada kun raba akan haka to na shi ake cewa al'ahad abinda aka wato karfafe shi kuma ba a so a warware shi to haka suke da manzo sallallahu alaihi wa sallama da yahud ko da sauran arna amma kuma sai ga sun warware abin da aka yi na alkawari kamar yadda ya faru da kafiran maka magana cewar duk wanda ya yi a sulhun hudaybiya da suka duk wanda ya yi kaura daga makka ya gudo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama a mai da shi duk wanda kuma ya tafi da gurin manzo da zai ce shi kuma ya fasa musulunci ko ba zai zauna cikin tafiyar ayar manzo bai dawo maka to shi a kyale shi ruwa tashi tun gurin alkawarin dama akwai son rai a ciki da son zuciya annabi ya ce to ji a haka kunne alkawari hakan za a yi haka to a yi haka amma duk da hakan saka warware ba su iya jurewa haka ba saboda kuma Allah cikin ikonsa sai to wasan da suka ba da gaskiya suke tare da su sun gagara kuma a iya far musu a cin musu a murƙushe su sun fara ƙarfi suna yawa kuma sun zama barazana to kuma kuka ce kada a bari wani ya tafi in dai ya musulunci sai dai zauna a nan ko me zai fuskanta ya fuskanta sun fara ƙarfin da ba su iya tunkuɗuwa ba ko kuma a bi ta kansu cikin sauƙi ba to garin wannan kawai suka ma karya to saboda haka haka kuma su ma yahudawa na banu ƙwarai ba su ma dai an yi alƙawari su suka ce ba za su yaƙi manzo ba ba za su taimaka a yaƙe shi ba to amma ƙarshe sai ga shi sun taimaka wa ƙwarai shawa a yaƙin da suka yi a karan farko haka kuma da aka zo a hazab dandazon kafirai da aka yi gangami nan ma sun taimaka a can na farko sun taimaka da tura makamai ko ba su je ba sun ba da makami a na biyu kuma su ma sun shiga aida saboda haka wannan shine tsarin da ko salon da kafirai duk gaba ɗaya suke tafiya a ko su zama cikin yahudawa ko ba su zama cikin yahudawa ba abin da yake sa a karfafa alkawari a rike shi a aiwatar da shi tsoron allah ba su da shi don haka ba za su rike ma alkawari duk karan da kai alkawari da su sai sun sabar maka da aka an ce a hadahu, ma'ana suna warware alkawari ba sa cika shi abin duk da kai da su ba za ka zo ka tar da shi daidai ba Allah ya ce wahum la yattaqun su ba sa tsoron Allah fassara farko da malamai su wanda tsoron Allah nan dama shine zai sa ka aiwatar da abin da ce kai ka bar abin da ya hana shi ya yi umarni da a cika alƙawari auhu bil uhud ku cika alƙawari wala tanqudu ayman ko wala tanqudu yawwa to to da ka an yi alƙawari ko an yi wani abu da karfafa da rantsuwa to ka a ka a lalata sun ayi alƙawari a cika wa auhu bil inna al ahda kana mas'ula za a tambaye ku to ku cika tunda aka ce a cika kaga ka a saba shi ka a warware to da ka shi umarni da a cika yayi hani da a warware to in kana jin tsoron sa kana kaddara shi kana ganin girman sa to ba za ka saba alƙawari ka warware ba sai dai ka cika to su ba su da wannan tsoron Allah da zai sa su cika su warwarewa za ka suke warwarewa ko kuma ba sa tsoron ƙarshen al'amarin saba alƙawari don ba su san illar da ke ciki ba ba san cin za'a da ubangiji zai yi horo zai tambaya yi hukunci akan wanda ya saba ba ba ganin girman suke ba tsoron abin da zai musu suke ba saboda ba san shi ba sannan malam Muhammadu al shan tsefe, allah ji kansa da rahama yake cewa wannan aya tana ɗauke da al'amura kamar haka na farko ana sanar da mu cewa allah sun kasance mafiya sharrin masu tattaki a banka sun mai da kansu dabbobi sun fice daga ɗabi'ar da aka yi mutane sannan bayan haka kasu bujirarru ga allah Su wata wata'ala kafircin da suke ba sa ba da gaskiya sannan ba sa tsoron allah suna saba alkawari waɗannan abubuwa miyagun wato zargi ne a ce ba ka tsoron allah a ce ba ka da alkawari ba ka da imani kafiri ne kai fi sharrin dabba to duk abin da yake na zargi an tattara gaba ɗaya an tsora to da ke mana illar kafirci da kafirai da kuma irin abin da suke ciki mummuna sai abin da wannan aya take koyar da mu aya tana sanar da mu cewa warware alkawari ɗabi'a ce ta mafiya sharrin bayi aiki ne na kafirai saboda haka duk sanda musulmi idan ma ya ɗauki wannan ta'ada ina yi to ya koma kwaikwayon arna mafiya sharrin halitta ya ci da kansa baya ya wato anin daƙile kansa daga ci gaba saboda haka ba daidai ba ne wannan aya tana sanar da mu cewa babu tsoron Allah ga mai saba alƙawari kisa ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabban annabi Anas dan Malik yake cewa sau da tari zai yi wuya daidai ne manzo sallallahu alaihi wa sallama a hudubarsa bai ce da su ba la imana liman la amanata la wala ahada wala dina liman la ahada la sai ɗaya da manzo bai ce da su ba babu imani cikakke ga wanda ya zama ba shi da amana a baka ajiya ta salwanta ka ci bashi ya halaka ka yi aro sai dai a nema a rasa duk abinda zai shigo hannunka na wani na haƙƙi to ya salwanta kenan ajiye min ya zama matsala ba na aro matsala ta shiga ba na rance ba zai dawo ba to annabi ya ce to me wannan ba shi da cikakke imani imanin saragagge ne rarrauna ne matuƙa kwarai da gaske to haka kuma ya babu addini cikakke ga mutumin da bai da alkawari to gashi dai ana faɗa mana cewar halayyar mafiya sharrin bayi suna ka daga sannan musulmi ya ɗauki wannan ta'adar to yana neman kansa ina neman kai cusa kansa cikin koma bayan bayi bayan Allah masa daraja da kima ta kasancewarsa musulmi Allah ya kiyaye bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ce فإما تنفقنهم بالحق فذكر لعلهم يذكرون الله سبحانه وتعالى يسير بلا فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تسقفنهم إذا كي كتبس بسم إذا da دا ربوتا دا حدوا دا idan ka riski irin waɗancan miyagun bayi masu saba alkawari masu kafirci waɗanda wato ainihin ba su da tsoron Allah ba sa imani to in ka riske su kai ka cibas da su fil harbi a gurin kara yaki a lokacin jihadi Allah ce fa bihim man halfahu kararraki waɗanda za su ɗauki irin abin da suka yi su ce za su yi a bayan to guda musu alama guda musu kai ba kan wallasa bane akan waɗannan da ka ci karo da su ɗin wannan da kuka katibis da su din rarake su azabtar da su yi musu ba daɗi don hakan ya zama raraka ga wasu ma wanda za su biyo bayan su abinda ba haushe yake cewa a tauna tsakuwa don ayata tsoro to tauna musu tsakuwa yi rugude a kansu kai fata-fata da su ta dalilin haka ka rarake su rarake wasu wanda za su biyo bayan su irin abin da shi yake cewa gani da wani ya ishi wani tsoron Allah to in ma ba in gemu dan kuwan kai kama da wuta ka shafa wa naka ruwa dan kada wuta ta zo ta balbale naka shi ma to shi ne abin da Allah yake cewa a masa e, idan wato ka ci karo da su aka yi kaci tsirdaka ka ga su a filin yaƙi to rarake su yi musu ba daɗi yi musu ƙoƙo hakan sai zama ka kore su kuma ka kori wanda za su biyo bayan su ka kori wasu su la'allahum yadhakkarun ko hakan ya sa su wa'azantu su san cewar musulunci da musulmai ba ababen takawa abu ta kansu bane za su san cewar musulunci da musulmai ba karkatacciyar kuka ba ce mai saukin hawa to wannan aya tana sanar da mu cewa a duk sanda musulmi suka rabauta suka yi kacibis da waɗanda suke arna da wanda suke jin cewar ba za su bar musulmi su sake su ba Allah ba to kada musulmi su saurara musu yi musu ba daɗi yi musu fata-fata fata-fatan da zai sa wato ayin turarake turarakar da ba za su dawo ba ko kuma murkushe su murkushe da ba za su tashi ba hakan sai zama gamawa da su gamawa da wasu saboda haka korwa addinin musulunci ta dora musulmi akan cewa in dai haka ga aka tabbatar da cewa wannan mara kirki ne wannan kafiri ne wannan mara alkawari ne wannan bai da tsoron Allah to kada a saurara ba. a mu'amalance shi mu'amala mai kaushi ya ayyuhan nabiyu jahil kuffara wal munafiqina waghlub alayhim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal duk sanda ka ci karo da munafukai za ku fafata yaƙi in aka ce da kai ga kafirai to yaƙe su ka kausa samu kakkai wasu da sauƙi kuma ƙarshen al'amuran su dama a lahira wutar jahannama makoma ta yi muni idan aka ce wuta ce wadda shi dan abin da ya sawaka na tafsir mu a yau abin da muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya yi na